Bismillahi Rahmanir Rahim. Inuwar gajimare kashi na tara. Mai rama zan je na zazzaga da shi gonakin namu. To a dawo lafiya. Khadija ta miƙe za ta bi su, mai rama ta yi saurin riƙe ta. Nan ta fara turjiya tana kiran yayana, ni ma zan bi ka. Ya girgiza mata kai yana murmushi. Ki zauna da inna, zan je yanzu zan da kin ji Khadija ta Ishaq. Ka faɗa ta makale alamar ba za ta yadda ba. Bairama ta riko ta cikin rarrashi. Yanzu zai da Khadija tuna. Ki bar su su tafi. Baki ta bude da niyyar yin kuka, amma kuma sai ta ji an bige mata bakin. Saurin dafe bakin tai tana kallon wanda ya bige mata bakin. Indo ta gani rike da ƙugu, sai faman zabga mata harara take. Tuleliya da ke kike wa mutane wani kuka wai zaki bi shi? To ba inda zaki je, zo mu je mu zauna mi wasa. Zan nuna miki kayan wasa na da yawa da baba yake kamun. Bata jira magana ta ba ta kama hannunta ta shiga janta da ƙarfinta. Dan dole Khadija take binta a baya tana waiwayen Ishak har suka shige daki. Ajiyar zuciya Ishak ya sauke yana bin bayan Indo da kallo yana ta ƙoƙarin ƙunshe dariyarsa. Indo manya. Ku yi sauri ku tafi, kar ta fito da ganka a sake sabuwar rigima. Mai rama ta faɗi tana kallon ɗakin da suka ta suka shiga. Ficewa suka yi a gidan gaba ɗaya. Suna tafiya baban Indo na bashi labarin rayuwarsa. Ka ganni na? Lokacin da nake kamar ka, na fuskanci ƙalubale mai yawa a rayuwata. kasancewa ta babban ɗa namiji a gidanmu. Ina da ƙanne mata guda biyu da suke bi min. Bayan mu kaɗai, iyayenmu ba su sake haifan wasu yaran ba. Na sha wahala sosai wajen kula da su. Musamman da ya kasance mahaifinmu ba shi da wadatacciyar lafiya, ga kuma rashin ƙafafu da yake fama da shi a wancan lokacin. Cikin haka muka taso, na fuskanci matsala da yawa da kuma ƙalubalen rayuwa. A haka na nemi gonar haya na fara noma da ita, babu rani babu damuna. Ga kuma buga-bugar da nake ta neman aiki, yau ina nan tashar dako gobe ina can koyon kanikanci a haka nake ciyar da ƙannena da iyayenmu lokacin da girma ya kama su na fuskanci ƙalubale sosai musamman da auren su ya gabato haka na shiga faɗi tashi wajen haɗa musu abin da zai wanke su daga gori har na aurar da su cikin sa'a ƙanwata hajara mijinta ya samu ci gaba saboda karatun bokon da ya a wancan lokacin a haka suka tashi daga wannan garin suka koma birnin kano tun daga lokacin ban sake samun labarin ta ba daga baya labari ya same mu akan sun yi hatsarin mota sun mutu yanzu kanwata ɗaya ce a duniya ramlatu tana zaune a haɗeja ita da mijinta da yaranta da yake ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu saboda rashin ƙarfin da mijinta yake da shi a taƙaice dai ragama gidan duka tana hannunta babanmu da daɗewa ya rasu sai mamanmu tana kusa da ni yanzu ma da alama ta je unguwa shi ya sa ba mu haɗu da ita ba ka ga duk waɗannan matsalolin su suka taru suka yi min rotso a kai har na gaza samun damar yin aure a kan lokaci. Da kyar ammu ta samo min ɗiyar ƙanwata na aure ta, ita ce mai rama da kake ganin ta a gaban ka. Ita ‘yar ƙanwa mu ce, da kanta ta nema min aurenta. Ban taɓa samun matsala da ita ba, duk abin da nake so tana son sa. Komai na kawo da hannu biyu take karɓa. Sai da muka shafe shekaru goma sannan Allah ya azurta mu da samun haihuwar indo. Tun bayan ita kuma ban sake haihuwa ba. Shi yasa muka mai da duk wata kulawar mu a kanta. ya ja numfashi ya tsaya yana kallon gonakin da suke gabansu waɗannan duka gonaki na ne na mallake su bayan na sha wuyar noma a yanzu ƙarfina ya ragu ba na samun damar yin noma mai yawa sai dai na ba da haya su ni kuma na noma eka ɗaya amma yanzu saboda matsalar Khadijatu zan kama maka mai noma tare har mu haɗa kuɗin maganinta na tabbatar insha Allah nan da shekara guda za mu tattara kuɗaɗen idan har mun dace ya yi kyau Risinawa Ishak ya har ƙasa yana jin hawa yana sauka a kuncinsa. Wallahi har kun yi maka godiya nake ji baba. Ina jin kamar idan na gode maka ya gaza cika ma'aunin kyakkyawar sadaukarwa da mana. A baya na ɗauka duka mutane masu son kansu ne, amma dalilin ta da kai na fahimci akwai nagari a cikin mugaye. Ina fatan Allah ya bani tsawon rai da rayuwar da zan saka maka fiye da abin da kamun. Tashin ya tsaye yana murmushi. Ɗana kowa ne Ishak, ban yi maka haka don wata rana ka saka min ba. Ko san da na yi maka magana auren Indo, na yi haka ne don na jarraba ka, daga ko za ka iya yin kasada da ƙarya? Amma sai na same ka cikakken mutum mai ƙoƙarin neman halak ɗinsa. Ina fatan ka cika ma'aunin rayuwarka a haka. Kiran sallar da aka yi nesa suka dawo cikin gari domin duhun magariba ya fara su. A haka suka shiga masallaci suka yi sallah. Sai da suka tsaya aka yi sallar isha sannan suka tafi gida. Dan daga kofa yake jin dariyar Khadijatu hakan ya sa shi saurin shiga gidan tare da ita ya a kusa da indo tana ta mata surutai tana riƙe da hannunta tana kuma zaro idanuwanta waje gefe guda kuma tarkacen kayan wasa ne su gwangwanaye ne da su kyallan kaya sai abin da ba a rasa ba duk sun yi baje-baje da wajen sun janyo fitila gabansu shi kansa farin ciki ya ji ya mamaye zuciyarsa har ya ƙarasa kusa da su ba sani ba sai sautin dariyarsu da ke tashi hannayensa ya tafa da ƙarfi nan take suka tsorata a nan shi ma ya fara musu dariya ganin sai sa Khadija ta makale masa tana murna da nuna masa indo shafa kansa ya duka ba tare da yin magana ba yana ganin wata kyakkyawar rayuwa na kusantowa gare su haske ya fara ratsa bakin duhun da ya mamaye rayuwarsu bayan kwana biyu cikin waɗannan kwanaki Ishaq ya fara saba da aikin wahalar gona wanda suke shi da baban Indo. Da ya jingine motarsa baya fita tasha, sai so biyu a sati da ya ware. Aiki suka fara da gaske, kasancewar noman shinkafa yana da wahala sai an jure. Amma kasancewar baban Indo horarre ne a wannan fagen, sai aikin ya zo musu da sauƙi. Noma suke na gaske babu hutu a cikinsa. Don safe idan suka tafi sai yamma suke dawowa. A ɓangaren Khadijatu, ta saki jikinta da Indo, saboda labarin da take bata da kuma janta da surutu da take. Daɗin daɗawa, Indo ce wankinta da kuma tursasa mata yin wanka kullum. Wani lokacin idan ta farka a tsorace, to a jikin indo take kwana saboda ɗakinsa ɗaya da ita shi kansa ishak yana ganin tarin ƙoƙarin yarinyar akan kula da kadijeta da take kamar wata babba bangaren amma mahaifiyar baban indo ita ma ba a batta a baya ba wajen kyautata musu ranar farko da ta fara ganin su da jin labarin rayuwarsu ta yi kuka kamar numfashinta zai cire ƙarshe dai ita ma ta ce daga ranar sun zama jikokinta halak malak muddin ba iyayensu ne suka bayyana ba duka garin yanzu sun waye da ishak da yawa suna masa kallon babban ɗan ado ne saboda babu wanda ya san asalin labarinsu bayan shekara ɗaya lagos nigeria takarda hannunsa ya shiga jujjuyawa idanuwansa sun kaɗa sun yi jajir jijiyoyin kansa duk sun tashi raɗa-raɗa likita koyaushe sakamako ɗaya kake bamu kullum cewa kake lafiya ta kaloni da matata amma har yanzu ban gamsu da wannan amsa ba me yasa idan kalau muke har yanzu matata bata samu ciki ba duk wahalar da nake sha kullum tana tafiya a banza ne likita kai likitan ya girgiza yana mamakin kawazuci irin na kanal abidullah kusan tun da ya san shi duk wata sai ya zo asibiti a duba masa matarsa ko ta samu ciki amma har yanzu da ake shekara guda babu wani sauyi a sakamakon da ake badawa sai na babu abin da muka gani kenan muke faɗa maka kanal lokaci ne bai yi ba kamar yadda muka sanar da kai ka ƙara haƙuri takarda ya cilla waje har zuwa yaushe ne zan ci gaba da wannan haƙurin Dr. Salim? Ina son yara da yawa. Ina son ganin gidana cike da sautin kukan yara. Ka yi haƙuri, ni babu abin da zan iya maka akan haka. Harara ya buga masa. Zan san abin yi yanzu. Yana gama faɗar hakan ya ji hannun Amra suka fice a ofis ɗin. Malam Madori. A cikin shekara ɗayan nan, Ishaq ya aikatu ya kuma gane muhimmancin da lafiyarsa take da ita. Ya gode wa Allah a bisa ni'imar lafiya da ya bashi. kamar yadda yake gode wa mutanen da suka zame masa kariya a rayuwarsu sai ka ɗauki matsalar ƙanwarsa suka raba a tare da shi tun bayan zuwansa gidansa indo ya ji nauyin zuciyarsa ya yi sauƙi musamman da ba su taɓa nuna masa tsantsaini da kyara a kan larurar Khadijatu ba. Asali ma sai tattali da kulawa da suke nuna mata kullum suke ninkawa. Sai dai abu ɗaya ne har yanzu bata bar yinsa ba, tsoron mutane da kuma yawan zabura idan suna zaune. Haka ko bacci take kullum sai ta farka a firgice tana ihu da kuka, hakan ya sa koyaushe tana makale da jikin indo yanzu ta bar wa ishak sai indo idan za ta je makaranta kuwa sai an yi da gaske take haƙura ta barta ta tafi haka tana dawa kuma za ta koma kusa da ita su zauna a takaice dai indo ce komai nata a wannan lokacin kamar yadda ita ma indan ta sadaukar da lokacinta da kominta wajen kula da ita sai a mata faɗa bata ji haushi ba amma da an yi wa Khadijatu a nan ranta zai ɓaci ta shiga yin guna-guni haka kuma kuɗaɗen da ake bukata na lafiyar Khadija ta sun kammala. Da kuɗin ya gaza ma, Ammu ce ta ba da sarƙar zinarinta da take taɓoyinta ta ce a siyar. Haba Ammu, ya zaki ba da sarƙar da kika ɗauki shekaru kina tsaranta fiye da lafiyarki. ki. ya faɗi idanuwansa kamar za su fiddo ruwa. Dan bai manta labarin da ta basu na cewar ta siye ta ne a lokacin da mutanen gari suke mata gorin, ta bautar da ado, shi ke ɗawainiya da ita. A wancan lokacin ta sai da kowace kadara da ta mallaka ta shiga neman sana'a da za ta tallafa masa. Doda Ado ya yi ƙoƙarin dakatar da ita, amma a lokacin amsa ɗaya ta bashi. Ka sauke nauyin da na ɗora a kanka a matsayinka na babban ɗana. Ka yi fafutuka da dukkanin ƙarfin ikonka, ka aure da ƙannanka ba tare da na tsaya maka ba. Amma a yanzu dole ni ma na miƙe tsaye na tallafi rayuwarka, na sauke maka sauran nauyin da na ɗora maka. Ina da lafiyata, ba ni da igiyar wanda za ta hana ni shiga na nemi halak da gumina. don daga lokacin ta fara shiga gidajen masu kuɗi ta fara aikatau ana biyanta daga baya kuma ta bari ta haɗa jarinta take siyo kayan gwanjo tana sai da a unguwar wannan shine babban arzikin da ya amshe ta ya zame mata tsanin rufuwa asirinta take kuma can gajiyar arzikinta bayan komai ya ɗore ta sayi kayan ƙawa na mata har da sarƙar da take nuna ta da alfahari idan san haɗu da ƙawayenta a gidan biki amma kuma sai gashi yanzu za ta ba da sarƙar da take jinta a gajimare a duk lokacin da ta saka ta. An ki barta sai mun yi aikin rani. In sha Allah za mu sake samun nasara, mu samu kuɗin da za a mata maganin. Rankwashinsa ta yi a kansa tun ma kafin ya ƙarasa magana. Tana haɗa masa da daƙuwa. In ku amshi wannan, ɗan banza mai kai kamar naɗaɗɗiyar buta. Kana tafa lamo-lamo da kai ka na zamewa a ƙugunka, za ka wani cewa za ka ƙara wani aikin noman rani. To buɗe kunnenka da kyau ka ji, wannan shekara babu wanda zai kara mana wani aikin noman rani kun zo duk kun fice a kamannin mutane daga kai har uban naku sannan da kake batu akan na sha wahala na sai sarƙa in ce dai ba kai kai min wahalar ba ko ba kai ka siya min da kuɗinka ba kai ya sunkuyar ƙasa dan ya san halin masifar amu wani lokacin kamar ta gari idan ta fara magana a nutse amma da haukarta ta haukanta nan za ta hargitsa musu kwakwalwa baki ya taɓe kanshi a ƙasa yana shafa wajen da ta rankwashe shi daga na ji tausayinki shine zaki mun masifa sarƙarewar ce ya fita yana gunguni oho dai dole ka karɓa ɗin ita ma ba kyauta na baka ba ai da ta samu lafiya za mu lissafi ta biya ni ranar da za su tafi asibiti gaba ɗayansa suka tafi da baba da mai rama da kuma ammu sai indo da take cikin rukon Khadijatu. Ta kankame ta sosai kamar za a kwace mata ita, musamman da ta ga yara sun kewaye su sai kiran indo suke. Baban indo ya so a ce sun zauna a gida, har su je su je yadda za ta kasance amma mu ta buga kafa ta ce kafar su kafarta dole ta je ta ga yadda za su kaya da abu dan dole ya yadda su tafi dukkansu suka sa mukulli suka datse gida asibitin malam aminu kano lokacin da layi ya zo kansu dakatar da su baban indoye ya ce dole su bari shi ya shiga da ita dan kada a cika musu ofishin sai da ya haɗa da jan ido sannan khadija ta kyale indo ta biyo shi amma tana yi tana waiwayenta kar ki tafi ki bar ni indo ta faɗi cikin sanyin muryata murmushi indo ta mata tana gyaɗa mata kai ba zan tafi ba har sai kin dawo ya shake girgiza kai yana gyara tsayuwarsa da sarƙe hannayensa a cikin ƙirjinsa girman ƙadara yake hangowa da kuma iko na Allah da yake sanya soyayya da shakuwa a zukatan bayansa idan da za a bashi labarin cewa al'amari irin wannan zai faru da shi to tsab zai karyata labarin Khadijatin da take cikin halin larura da firgici da ƙauracewa magana ita ce ta miƙa yardarta ga indo wacce bata fi kanwa bayanta ba amma kuma a yanzu indo ɗin ce ke a matsayin yayata wadda ta ɗauki nauyin larurarta bata taɓa hantararta ko kyararta kan larurarta ba madadin haka soyayya take nuna mata da can abinci tare da ita da kuma yin duk wasu lamura tare da ita shi yasa aka ce ɗan adam gajeren tunani gare shi da kuma guntulallen tsammani juya fal ɗin likitan yake yana ƙara kallon mutane biyun da suke gabansa Shekara guda ke kenan rabonku da asibitin nan? Baban Indo ya gyaɗa kai. Eh likita, mun zo da kuɗin aikin da za a mata. Masha Allah, likitan ya faɗi yana rubuce-rubuce a jikin fayil ɗin. Daga nan ya miƙe tsaye. Ku zo mu je na nuna muku wajen da za ku biya kuɗin aikin. Fita saka a ofishin nasa, a nan saka haɗu da su Ishak. Hannu likita ya mika masa. Yayan Khadijatu ko? Ya tambaye shi yana murmushi akan fuskarsa. Kunya ta kama Ishak. musamman da ya tana bakar magana da ya yafa mai jajayen kunnuwa. Rissina ya ƙasa ya gaida shi ba tare da ya mika masa hannun ba. Ko su ma hannayen na sun yi ja da yawa ne. Likitan ya faɗi yana duba hannayensa cikin sigar barkwanci. Ishaki girgiza kai, ya nuna masa nasa hannun da kanta ta cika. Idan na sa na cikin naka, za ka ji kamar na soka ma ƙaya ne. Shekara guda ne ina saran ƙasa da ciyawa da su. Likita ya girgiza kai yana murmushi ba tare da ya masa magana ba. Ku zo mu je kada mu ɓata lokaci da yawa. daga nan suka bi bayansa yana tsaye a wajen suka ɗauki duk kuɗin aikinsu har da sauran canjin dubu hamsin a kai ɗaki na musamman aka kai su ya miƙa musu wani kaya mai launin shuɗi ta sa waɗannan kaya nan da minti goma na za su zo su ɗauke ta zuwa ɗakin da za a mata aiki to likita mun gode sai ka faɗa a tare yana fita ya shiga danna wayarsa bayan wani lokaci ya kara ta a kunnensa. Dr. Imran, akwai aikin gaggawa yanzu, don Allah ka zo. shi ne Amsa da ya bashi ya kashe wayar ajiya zuciya ya sauke don ya san halin Dr. Imran tun bayan zuwansa. Miskili ne na buga a jarida, bai damu da shiga harkar mutane ba, ya kasa ya zo ya aikin da ya kawo shi ya fice. Yanzu shekara guda kenan da zuwansa wannan asibitin. Zai iya cewa ya kira shi ya fi so a kirga, amma idan ba ƙarya yi ba, shi ko daraja adana nan ba ma bai samu ya yi ba. Ko yaushe ya ɗaga waya sai ya tambayi waye, ko kuma ya ce ta wace hanya zai taimaka maka. don yana jin haushi har ya zo ya daina ji. Musamman da ya fahimci hakan halayyarsa ce da ba zai daina ta ba. Bayan mintuna goma, nosi suka zo suka ɗauki Khadijatu zuwa ɗakin da za a mata aiki. Hankalinsu duka ya tashi, musamman Ishak da yake bin su yana riƙe da hannuwan Khadijatinsa. Yana tunanin kamar wannan shine lokaci na ƙarshe da zai sake ganin ta Aiki za a mata, aikin da bai san ta ina ake yin sa ba. Kansa ya dafe a jikin bango, bayan nurses ɗin sun dakatar da shi daga bin bayansu da yake. A da, a ce fal bakinsa sai ya kamo wannan ya sake ya kamo waccan a hankali suka fara jiyo taku na kusantowa gare su da kuma wani sassan yankamshi da ba su taɓa jin irinsa ba jin shirin da yi da salatin da amu ke yi shi ya sa ya saurin jiyowa don ganin abin da ya sa ta wannan salatin gabansa ya mummuna faɗuwa ganin wata ya fuska a jikin wani mutum da ke kusantowa gare su yana tafiya kamar baya son ya yi idanuwansa sarkafa a cikin farin gilashi Har ya zo ya gifta sai ya shige ɗakin da aka kai Khadijatu. Kanshi ya je yana sara masa da ƙarfi kamar zai balle daga maɗaukarsa. Yayin da idanuwansa suka shiga tariyo masa inda ya taɓa ganin mamallakin wannan fuskar. Lagos, Nigeria. Jefa da takardun a gabanta, sannan ya zauna akan kujerar da ke kusa da ita, ya dafe kansa da hannunsa. Har yanzu sakamakon gwajinmu abu ɗaya yake ba da amra, cewar lafiyar mu kalau. Na gaji da wannan sakamakon. zuciyata ta ɗokanta da san ganin gudan jini na yana yawo a duniya amra kowane lokaci na kusance ki ji nake kamar na dasa kwaina a cikin mahaifarki amma da wata ya zo ƙarshe sai labarin ya sha bamban wajen damun da abin da na dasa ya ƙarasa magana yana kallanta da idanunsa da suka rine kamar da yana zarginta akan rashin haihuwar hannayensa ta riƙe cikin nata tana shafawa fuskar ta ɗauke da tarin damuwa idan har akwai wani ƙalubale da take fuskanta a cikin rayuwar aurenta to bai wuce na rashin haihuwar da bata yi ba a kan lokaci gaba ɗaya abdulla ya takura a rayuwarta wata rana yini suke yana sa ta kamar abincinsa doya da ta so ya bata ta huta sai ya hana haka abu ɗaya yake cewa shine ta yi ciki ta huta da shi muddin ba ciki ta ɗaukar masa ba to ba zai bata ta huta ba ko da na awa ɗaya ne muddin yana gida so da dama har mamakin san haihuwarsa take amma kuma ba wai abin mamaki ba ne idan ta yi la'akari da iyayensa shi kaɗai suka haifa kanwansa da take bi masa kuma ta rasu tun ma kafin ta girma. Iyayensa sun ɗauki soyayyar duniya sun ɗora a kansa. A tarihin Abidilla Ismail mai tama, bai taɓa neman abu ya rasa ba, saboda mahaifinsa jinin sarauta ne. Haka kuma fitaccen ɗan kasuwa ne, da yake da manyan jiragen ruwa da suke shigo da kaya. Yana da ikon faɗa a ji a duka yankin kudancin Najeriya. Duk da jinin sarauta na gudana a jikinsa, amma hakan bai hana shi neman aikin soja ba. Wanda hakan bai masa wahala ba, kasancewarsa jajirtacce kuma in garma, da yake da kuzari sosai a jikinsa. Sai dai abu guda da yake da shi wanda mutane suke shakkasa, baƙin muskilancinsa da kuma jiji da kai. Daɗin daɗa fuskarsa ba za ka taɓa ganin fara'a da walwala a cikinta ba. Sai a wajen iyayensa, shi ɗin ma iya iyakarsa ya murmushi, amma ba dariya ba. Abokinsa guda ɗaya ne, Nabil, wanda suka tashi tun ƙuruciya a matakin farko na makaranta gaba da firamare. Alaƙarsa ta girmama har zuwa iyayensu, yayin da Amara ta kasance ƙanwarsa ce, da yake nuna mata tsantsan soyayya. Da ba sa jituwa da Amara, amma yau da gobe da kyautata masa da take, ya sa ya kamu da tsananin soyayyarta. Musamman da ta kasance kyakkyawa ajin farko, komi nata ƙarshe ne wajen haɗuwa. Abidilla yana son abu mai kyau, yana son a ce komai nasa mai aji ne, yana da alfahari a komi nasa. Yana son yara da yawa, wani lokacin har mamakin kansa yake, yadda ya damu da son haihuwa haka. wanda duka-duka shekara ɗaya kenan da aurensu da Amra. Hajiyar zuciya ta sauke tana shafa kan hannunsa har zuwa fuskarsa. Komai lokaci ne Abid, na tabbata Allah bai manta da mu ba. Ni kaina ina son ganin gudan jininka, ina son ganin shi sakala a marata. Ta faɗi tana shafa kan marata. Riƙe hannunta yana kallon fuskarta. Amra ni fa na fara wani tunanin na daban akan haka. Wani irin tunani kake rabin raina? Cusa kan shi a cikin wuyanta yana busa mata iska bakinsa. wanda ya saka ta jan ajiyar zuciya. Idan har wannan watan biki ɗauki ciki ba, za mu fita inda ya miki da shan ƙwayar halitta ta. Dan na fara zargin raguwar mahaifa gare ki da take tun kuɗi min duk abin da na ta mata. Baki ta buɗe da shirin yin magana, sai dai kafin ta samu damar magana, ya haɗe bakin sa wuri ɗaya, yana cire mata duk kayan da ke jikinta yana wurgi da su. ido ta rintse cikin jin daɗi da zafin abin da yake mata. Wallahi ita dai kam ta fara gajiya, amma ba ta da dama hana shi neman halak ɗinsa. bayan ta banda ciwo ba abin da yake mata. Anya kuwa za ta ci gaba da jure wannan azabar? Numfashinta ne ya ɗauke, sanadiyar jin yadda jikinta yake buɗewa yana amsawa. Idanuwanta ta buɗe fes akan abidilla da yake ta sasakarta. Yau babu lalami, balle ya bi ta cikin nutsuwa. Ya zame mata kamar mayin wacin zakin da ya farma abinci. Kai haƙuri Abid, da zafi, ta faɗi cikin rintsa ido. Bakinsa ya tauna yana kai hannunsa ƙasan ƙugunta, ya ɗago ta sama daga kwanciyar da ta yi. ya daɗa shiga cikin marata da ƙarfi. Wani irin razanannen ƙara ta sake jan azaba da ta tsarge mata har ƙwaƙwalwar kanta. Muddin biki amshi ciki ba, ba zan taɓa ƙyale ki ba, ya faɗi sa babu walwala ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri, ba ni zan ba a kaina cikin ba Abid. Na sani, shi yasa na ce miki abin fa za ki same shi ai. Hawaye ne zubo a kan idanta. Ba ta taɓa yada idan aka ce mata sojan mugu ne, domin yadda Abid ke kula da ita kamar uwa da ‘yarta. ko da wasa ba za ta yi daba idan aka ce mata zai iya mata irin wannan mugunta ashe shi kansa auren ma wahala ne ko a cikin wannan abin za a iya cutarwa ya mace kankame ta da ta ji yayi da ƙarfi ya dawo da ita tana ji yana sauke numfashi da ƙarfi yayin da azabarta yake ƙaruwa nauyin da take ji a jikinta shi ya isa har cikin zuciyarta tana jin kamar za ta faso kirjinta ta faɗo ƙasa can kuma ya sake ta ya hankaɗe ta gefe ya kwanta da gingine yana mai da numfashi ina ji a raina yau na dasa ƙwaina a maraki lalle kada ki kuskura ki bashi ya birariya harara ta aika masa duk da ba kallanta yake ba tana jin kamar ta tashi ta rufe shi da duka ko ta ji sauƙin zafin da ke zuciyarta bari na zo na ƙara sai ki ji daɗin hararata a'a ba harararka nake ba don Allah ka yi haƙuri tashi ya ɗauke ta zuwa toilet ya saka ta a ruwa a nan ɗin ma sai da ya maimaita mata wani irin azabar tana kuka tana roƙonsa akan ya ƙyale ta amma sai da ta jikata sosai sannan ya barta. Gobe ma ki ƙara ta ya faɗi yana ficewa daga toilet ɗin. Kuka ta sake mai ƙarfi, sai da ta mai isarta sannan ta gasa jikinta. Banda yunwa da gajiya babu abin da ke ɗawainiya da ita. A'a, yau na ga ikon Allah. Au, a haka ake samun ɗan? Da ƙarfi? Ƙarfa-ƙarfa? Ta,